Babban jagoran ɗariƙar Sheikh Mahi Sheikh Ibrahim Inyas ne ya tabbatar da naɗin lokacin da ya karɓi bakoncin Sarki Muhammadu Sunusa ƙarshen mako. jaridar premium times ta ruwaito cewa sheikh mahi inyas ne ya gayyaci sarki Sunusa na biyu zuwa ƙasar ta senegal domin ya tabbatar masa da wannan mukami nan sheikh mahi inyas ne ke jawabi cikin harshen larabci wanda ciki yake yi wa khalifa sunusu na biyu addu'a tare da umartar shi da ya haɗa kan mabiya ɗariƙar na najeriya sannan ya yi jagoranci da tsoron allah shi ma a nasa ɓangaren sarkin kano na goma sha hudu kuma khalifan tijjaniya na najeriya ya yi jawabi muna roƙon 'yan uwa mu gogewa wa allah subhanahu wa ta'ala tun da aka fara da can halifanci ba wanda ya ji baki na kuma Allah ya tabbatar mana jiya a tabbatar da mu a wannan kashe kakan Allah ya kan halifa albarkacin sa Allah cikin shehu Ibrahim Allah ya bar mu tare da da su gaba ki kuma Allah ya ba mu wannan amana ba dan mun kai matsayin shi halifa ilimi ba ko a addini ko a sauran Allah sai dai wani falash da wajen Allah su hannu ta'ala kuma muna roƙon addu'a Allah ya kama'na, mana eh, wajen cimkawa addini a wani sako da mai taimakawa khalifa Muhammadu Sunusu na biyu kan yada labarai Hajiya Sa'adatu Baba Ahmad ta aike wa Freedom Radio ta ce za a tarbi sarki na goma sha hudu da safiyar yau talata a filin jirgin sama na mando da ke kaduna da karfe tara na safe abdurrahman hamis na madina Freedom Radio